fazzajirati zajira kuma ya rantse da mala'iku masu yin tsawa ga girgije su kora shi zuwa ga inda Allah ya ga dama ya saukar da ruwa